Assalamu alaikum. Mutum ya shigo gidansa ya yi sallama ya zauna ba za a shi masa da ruwa ba. Wai me sake maka? Wai me yasa ba zan yi maka haka ba? Kawai ka zo ka wulakantar da ni a nan gurin. Sai yanzu ka shigo ka ce wani wai wani wai kai sallama ban sa ba. Inda matan bariki ne ai da tuni suna kiran ka za ka amsa wani amma ni tun ɗazu nake ta famin kiran ka zan fita anguwa ma wai daga wayan na ma ya gagara amma kin tambayin dalili kin ji me yasa ban ɗauki wayar ki ba ko ku so kike kawai ki fakke da haka domin ki je ki ci mutunci na iya kuma na saba zaki zaki na iya kuma na saba sai ki ƙara gandara masa zaki na iya kuma na saba to yanzu ni wai in zo in zauna ko abinci ba za a kawo min ba abinci abinci kake magana in kawo maka abinci ok ga baiwa ka auro ka zo ka aje a cikin gida ko da yaushe tabar dafa maka abinci ko kana ci to yau ban ga damar dafawa ba ban ma yi ba in za ka iya jira na a nan ka jira ni in je ciki in je in dafa in kawo maka in kuma ba za ka iya jira ba kai ka sani

sannan yi mai addu'a Allah ya fi dubi ne da mai da ta alheri kuma tabbatar mana da alheri a rayuwa ko kusan insha Allah eh aure mutum ina cikin gidan nan ba isa an gana shi ba sannan a yawan cin lokuta da dama zan ji ina yawan kallon na ce mutum kira ka bijil ba da mai kake son in kira ka da bazarwa kake rawa kake tunƙaho har ka samu kuɗin da kake tunanin za ka dawo min kishiya da bazar mahaifina kake rawa da ita kake rawa ba da kawai na ka samu wani kuɗi da har za ka yi tunanin za ka min kishiya Ko in dai ina raye in dai kana takawa da bazar mahaifina ba za a taɓa min kishiya ba ka bari sai ranar da ka samu na ka tsaya da kafar ka sai ka ce sai sai ki saki sai ki tashi shi ne cikin ɗaki kuma shi shi ne zai tunani action ka bari sai ranar da ka samu naka sai ka yi abin da ka ga dama amma dai ba da kuɗin mahaifina ba

ni kaɗai zan gama rayuwar aure a mafiya lokuta dama na kan cikin karfi da ce hmm. to in ban kira ka da fitil ba da me kake son in kira ka da bazarwa kake yawa a ina ka samu kuɗaɗen da har kake jin kanka za ka iya yin kishiya kana baza kana rawa da bazar mahaifiya ka dinga ikirarin za ka yi kishiya a ina ka samu kuɗaɗen a gurin mahaifina ne in ba a gurin shi ba ina za ka samu kuɗaɗe babu to ba isa ba in ana takawa da bazar mahaifina ni da kishi a cikin gidan nan har abada sai ka bari sai ran da ka mallaki dukiyarka naka halak ɗinka sai ka yi abin da ka dama amma dai ba a wani wani. ba ka ba. aikin ya eh, ruwan zafi Action.

kujera za ka fara sai ka dago kanta sai ka fara wannan gurin zancen bansa zancen wafi ni za a gaya ma ɗaba mahaifi mahaifina malam faru malami ne ga kuɗi ga ilimi har ya mutu matarsa daya shi bai san ma ɗaba ku ɗin ba to mu matsa ba goma yanzu mu ban action ta ƙara jiƙa ku ni za ku zo ku gaya ma ɗaba rukun mahaifina a garin nan ba wanda bai san shi ba ga kuɗi ga malinta kuma har ya mutu matarsa ɗaya shi bai sama ma kuɗin ba kun ga ma da raguwa mu ƙarfa me yake dai sake me za ku ga ma ku da yawa ina so kai su bushe ne inda yan ɗaki can ita ma kuma ta bushe zai fara fitowa yaya kana shi na gano ya eh, mata Mahaifi mahaifina kaf garin nan ba wanda bai san shi ba malam malam faru ba wanda bai san shi ba ga kuɗi ga malinta kuma har ya mutu matarsa guda ɗaya ce ni shi bai san ma da balakun ba a ci gurin ma da balakun ai kun ga ma da balakun ganin idan ku kun ji a jikin ku jikin ku ya gaya muku tsaya biki gawa ba na san ki Fa'in kiftun Fa'in kiftun to fara min daga me hana ku ƙara safa kiftun me ya hana ku karasa fa in kiftun Allah ta adilu Allah ta adilu Fa Fa fawahidatun to naga wanda zai ƙara zo min da wata magana to naga wanda zai ƙara zo min da wata magana cikin gidan nan to sai da kike to wannan arewa okay ma ga gidan na fita na ban miki